ta ba da umarni injiniyanmu na yau aisha ta ce ke ce muku a huta lafiya daga nan birnin washington dc aisha ta ce ke cewa yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. masu sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Inda a yau 17 ga watan Yuli na shekarar 2020 filin namu na nishadin waƙoƙi ne. Waƙoƙi da ɗan takaitaccen tarihin gwarzo marigayi Sa'adu Buri. Jama'a ko kun san ko ya gaji waƙa da kiɗi? Bisa kaɗe-kaɗe ya gada amman kotan uwa daga wajen uwa yake yake makani. wani irin kiɗi ne yake kiɗin gargajiya na hausa kiɗin lokacin nan gayya kiɗin duma na cikin gidanmu muna makamin makaɗan muna da abin da za ka in ana son wasu kayan kiɗi sai an zo nan yamma za ki kawo mana wani abin mamaki daga tushen bakar fata kawai sai ki ɗauko mu maganar wani sa'adu bori lallai kin haɗu yau ma kin bullo ta hanyar bazata. To Aminatu na gaya miki har sai ran da na ji na gaji da tsokar rake sannan zan daina. <laughs> na kusa gano kiyar ki damu. To jama'a kamar da yadda aka ji a wannan gutsarin muna tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa da magaran ta samu tattaunawa da 'yan uwan Sa'adu Buri inda suka ba mu dan takaitaccen tarihin shi. Sannan muna tafa da amsoshin ku a Facebook kuma daga nan za mu zaɓi waƙoƙin da za mu sa muku a yau daidai da waɗanda suka fi farin jini a gare ku. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro yanzu dai bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce shin me kuka sani akan fitaccen gwarzon mawaƙin nan wato sa'adu buri kuma wacce kuka fi so a cikin waƙoƙinsa ga kuma yadda kuka amsa mana. saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga Yakubu mai manja funtuwa inda ya ce yau da gobe ikon Allah a gaskiya ni ban san waƙoƙinsa ba amma da a ce irinsa shata ne sani sabulu dan kwairo sula mai kwanko da su aliyu dan dawo da dai sauran wasu mawakan gargajiya amma zan kasance da ku don sauraron wannan wani irin mawaƙi ne kuma wace irin gudunmuwa ya bada to malam yakuba mai manja funtuwa ka ci gaba da kasancewa tare da mu muna nan tafi za mu maka tarihin waɗannan mashahuran mawaƙa mawaka da suka taka rawa a al'adar hausa da hausawa baki ɗaya. sai amsar activist usman aliko da magun tare da musa usman bularafa daga jihar yobe nigeria inda suka ce yau da gobe hakika wannan mawaki sa'ad bori ya ba da muhimmiyar gudunmawa wajen ci gaban harshen hausa afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya. muna addu'ar allah ubangiji ya ji kanshi da rahama to sai kuma amsar ado salati goma ga annabi Rijau ya ce yau da gobe wallahi har kun sa na tuno da samartaka na domin sanda nake saurayi babu mawaƙin da nake sauraron waƙarsa kamar sa'adu bori kuma duk cikin waƙoƙin shi na fi son waƙan nan da yake cewa ye yallere yallero yanzu da ke zara a cikin waƙoƙin sa'adu bori wanne ne ya fi birge ki? ato ina iya cewa yallero wakan na tuna mana da lokacin da nake yarinya yanzu kuma ina da ƙawa fulatana mai suna fatima kuma nakan tsokane ta da inda ya fulatanci kuma ya ambaci suna Fatima ta. na taɓa halartar wani biki inda ya wasa kuma ya burge ni matuka duk da dai lokacin ina yarinya to allah ya ji kan magabata baki ɗaya rabi'u nuhu na bukka cewa ya tabbas sa'ad bori ya taka muhimmiyar rawa wajen waƙe-waƙen hausa amma na fi son waƙar shi ta tsida ko kanjamau da fatan allah ubangiji ya ji kanshi da rahama amin to sai kuma amsar haɗin gwiwa daga wurin bilyaminu jamo walijo da shu'aibu ibrahim mr salari daga jihar kaduna inda su kuma suka ce yau da gobe ikon Allah. Mu dai mun tashi mun ji an yi fitaccen mawaki mai suna Sa'adu Bori, amma ba abin da za mu iya cewa a kan shi. sai dai mu kasance da ku. Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce maganar gaskiya mutuwar Sa'adu Bori ta yi mugun girgiza ni don haka wakar da nake tunawa da shi ta kai guda uku zuwa hudu da fatan Allah ya sa mutuwa ce hutu a gare shi. Daga nan kuma sai Aminu Usman inda shi kuma ya ce, Ni dai na fi son waƙan shi na ashe duniya ke baki da sabo. To Sa'adu Bori dai na san shi mawaƙi ne kuma mutumin ƙasar Nijar. Lalle kam Allah ya yi masa baiwar waƙa har ya kai ga duk yammacin Afirka ya yi suna kuma ana son waƙoƙin shi hakan yasa ya shahara a afirka baki ɗaya sai amsar haɗin gwiwa daga nura abubakar gidan abba daga jihar sokoto bodinga da shitu aliyu gidan abba da musa usman balarafa inda suka ce salam yau da gobe hakika wannan mawaƙi sa'ad buri ya taka rawa wajen faɗakarwa da aika saƙo ga al'ummar duniya ba ƙasar nijar kaɗai ba har da ƙasashenmu na afirka fatanmu a rinka koyi da irin waɗannan mawaƙa na gargajiya ku tashi lafiya yau da gobe. To sai kuma Muhammad Bashir inda ya ce mutuwa ke baki da sabo mai raba kullum ɗa da mahaifi wannan ita ce waƙar da nake ta so tasa. Adamu Ibrahim ya ce waƙar da ta burge ni ta sa'adu buri ita ce waƙar soyayya. To malam da fatan kana tare da mu domin mu nishaɗantar da kai da wannan waƙa. na mishi wai tana jiran ka Sale Atiku cewa yayi Salam VOA Hausa. Alal hakika Sa'adu Bori dai wani mawaki ne daga ƙasar Nijar wanda ya yi fice a zamaninsa kuma ɗaya daga cikin waƙoƙinsa wanda ba na mantawa a koyaushe ita ce waƙar soyayya wanda ya suna a duk ƙasar Nijar da dukkan inda Hausawa suke a duniya baki ɗaya. shi kuma baban gida babaju ya ce bori ya koma ga yara to sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin mamman bashir ya haya inda ya ce salam voa hausa ina maraɗi jamhuriyar Nijar a cikin waƙoƙin shi da na fi so shi ne dango. Ni ma dai ina son wannan waƙar ta dango. Ni ku ban san waƙar ba. To yau dai za ki ji ta. sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. ga hirar ya sashen Hausa a damagaran Tamar Abari da Sa'adu Dan Gobir wanda yake a matsayin kaka ga Sa'adu Buri. Ya fara ne da bayar da labarin yadda Sa'adu Buri ya fara shiga waka. Ni sunana Salifu Dan Gobir. To Sa'adu Buri shika ne gare ni saboda magajinmu babba na cikin gidanmu shi ya haihu uwa ya sa'adu bori mu sa'adu bori ya zo muka ɗauko shi har yake nan tare da mu da kakanninmu har ya kai ga inda Allah ya amshe shi muna tare to muna so mu san kamar ta kaka Sa'adu Bori ya shiga wannan waka ita waka yanda aka yi shige ta to shi na lakwal to shi na lakwal to shi na tare kuma da wani kuma wanda ke uba gare mu dan gidan butai ana ce da shi Hassan Hassan Garba to yan wake-wake na lakwal sai ya dauke suka fara in wata waka ce can ta su ta yan lakwal suka fara yin ta to shi hassan da yake ya bar lakwal sai bar sa'adu shi kai sa'adu sai ka ci gaba kana yin wannan wasa kamar ta lakwal daga wannan yan wake wake suka sarke shi dalilin da dai sai ci gaba bisa ga wannan hanya da ya bar lakwal sai ci gaba hanya eh, wake-wake eh, da yan kada kada shi bisa kada kada ya gada amma kotan uwa shi daga wajen uwa yake yake makaɗi wani irin kiɗi ne yake kiɗin gargajiya na hausa kiɗin lokacin nan gayya kiɗin dumajen cikin gidanmu muna da makamin makaɗan muna da abin da za ka ana son wasu kayan kiɗi sai an zo nan ne bai sa'adu wajen mahaifin shagar kiɗi kwarai ma. sa'adu bori yana kiɗin gargajiya ta yaya kuma ya fara na zamani tunda yana da kamar orchestra da ake cewa na zamani ta yaya ya shiga wannan eh, na zamanin. yau wato a lokacin waɗannan kiɗe-kiɗe daga da kwarai suke yan wasanni na yan kiɗe-kiɗe na gargajiya bi. saboda bai rutso lokacin nan kaga ana gayya ba ana wani samariya ana wani wane duk bai rutso ba lokacin duk bai rutso ba sai rutso yan makaɗa kaɗa kiɗa ganin zamani na yan raye-raye na yan zamani mun ku lokacin nan ba mu so sai dai kiɗin gayya kiɗin wasu noma kiɗin wani samariya kiɗin wani abu haka ango da amarya irin su to lokacin duk bai rutso su ba yana makari yana karmi mana matashi bai rutso wannan ba sai zamani ya tarra shi wannan dan irallali suka fara ita ce ta waka su ta farko suna yin ta cikin lakwal ana bi da wata lakwal tafi wata lakwal in sun su da hakari suna yi to daga wannan waka yana yin shi yana yin shi ne sai shi hassan garba sai ɗauko wata waka ɗaya wata karan mota tana nan sa'an kai ɗan ƙasa wata waka suka yi ɗan ƙasa to lokacin nan shi sai wannan da ta kama shi to shi kuma sa'adu yana kokon shi lokacin nan ga waka saboda ka san abu in kana da hazaka sai yana cewa sa'adu tun da ka yi waka ka dore sai yana yi yana yana yana hansar shi har ya kai inda shi bai shi kuma ga ya wuce sai makadan waɗancan da suka halata da su dan yan ganguna ne suke kaɗa ba wai eh, kiɗan gargajiya gare su ba yan ganguna ne suke kaɗa kana yan lakwala kaɗai to har suka kai ga sayan yan kayan kiɗi na hakan ga suka ci gaba da yin shi. kamar a cikin wani grup ne sa'adu bori ya fara wannan waka tashi. tun da ya fara kungiya guda ce suka kawa karnaval take da ita suka fara da suka fara da karnaval suna yi suna yi eh, zamani yara wani bi sai a yi sai ana tsakata sai kuma wani bangwale sai ana tsakai sai wani bangwale kuma sai har ya kai dai wannan group dai nashi ita ce ta kai ga zama haka nan amma bai barta ba har ya yi zamani shaikali da wannan kungiya yake ta har kuma a wannan suna gare ta. dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Akwai wata waka da Sa'adu Bori rera mai suna Hadiza. Mama na ta so wannan wakar da yake ita ma sunanta Hadiza. Ni ma mama ta sunanta Hadiza. A to bari mu yi son kai mu saki wakar. To ga masu suna Hadiza da masu 'yan uwan Hadiza ai sauraro lafiya. daraja aure da kyau a bar wushi da iko Allah don iko Allah ya wuce wushi jama'a yanzu kuma ga hirar tamar abari da wani ɗansa mai suna Saminu Zeki. Kasancewar akwai waƙoƙi na dandali wanda yanzu yawanci ake samu. kamar ba su kashe muku ba kamar kasuwa ku ta wannan kiɗa naku na orchestra. To, ita dandali da wurinta daban, waƙoƙi irin namu wurin su daban. Dandali radio ne za a sa a kunna waka, shi kuma wanga gashi kala kallon masu yin kiɗin nan ba ma ɗaya bane da mu da su. tunda dandali kamar rawa ce kawai ta ba wani ta kwaramniya ba shi kuma harkar kiɗe-kiɗe namu na orchestra rawa ce ta wadda sai an gilgije da kyau ba ɗaya ba ne kowane ɓangaren shi daban kai kana waka ne ila yin waka dama tun ila tare da shi mu ke ware yi kamar mun ce wajen biki mu ne waziran shi mu ke ware yi sannan in mata an ga da amarya sun zo ya amshi wurin shi eh kamar mu ke ware yi har yanzu malayi har gobe eh akwai dan shi fada Allah ya bashi ilimi na gitar kuma yala waka don yanzu shi ke tare da wani siraji ake ce mishi a shi ne gitarist ɗin shi don yanzu a nan garin in bai zo na biyu ba ya zo na uku a bisa masu buga gitar yaran ya shahara a bisa buga gitar kuma waka yana yin waka sosai don ma yana yaro ne karami ba da basira sosai kamar irin ta uban nashi eh tunda yanzu yala lashin yarin ta yi lashin kurciya ina isalin kamar waɗannan yara na sa'adu gori kamar irin ka wanda kuka yi zamani da sa'adu bori kuka yawo da shi kuka yi kiɗa da shi da saura suna nan duka cikin on daban da shi illolan da na ce ya shi ciwo kwarai wannan wanda mu uku ne a gaba da ni da shi da sa'adu sa'adu na tuki ne ila tsakiya shi yala kusa na ila shi shi kadai dai ne har yanzu abba ya harkar kiɗan amma duk wanda kuka sani silayi dai an dai rarrabu ne da can mun yi wata kungiya da sunan bori muka sa mata bori band eh wanda muka yi wannan mariya mai windi da bani kwana da katon banza to sai ya zo ya zamanto ga mu da kurciya kuma harka ta in aka ce maka ta kungiya ce akwai matsaloli da dama to har ya kai wurin da rabuwar kanu ta zo mu kowa ya kama gaban shi akwai wanda ke tawa ni yanzu ila cikin tsoyin yaran shi tun wanda aka ware sanin shi tare da su cewa da carnaval akwai mai buga mu gitar bas yalatawa tare da acim mai buga mamu gitar solo sama'ila baya na mayela sudan ita harkar kiɗan ce ta kai shi can e saura duk sun rarrabu kowa yana e babu wanda ya bar harkar kiɗan kowa na yi allah ya yi wa sa'adu bori wa'adi akan hanyar shi ta zuwa najeriya wurin wasa kamar yaya abin ya kasance. Lokacin da muka yi wannan hadari mota da ɗaiɗai ta san duka yaddo mu. Yanzu lokacin da ta yaddo mu ni dai sai da naga hasken wuta ashe wannan 'yan sanda da muka wuce ke can musu hanya sun ga lokacin da wuta ke ta yin hakan ga suka gane cewa hadari ne sai suka zaburo yanzu da suka zaburo suka haske mu sai na yi mazanami ke ni na wara tashi ko da na tashi sai nake cewa ina sa'adu ina sa'adu na diba ban ga sa'adu ba tun da duk mota ta ya doma da ɗaiɗai kowa wanga na wayo ne eh, ba mu da sancir Eh, kowa na ta kuka tunda eh, gara ma da babu sancira in akwai santir da irin yadda motar ta zan ijuyawa a kowaya wani ya rai a cikin mu mm. to rishin santir wannan yasa ta zan iya domu da ɗaya ɗaya to na zo ila ta neman ina sa'adu ina sa'adu ko da na juyo bayan mota mm. sai na ga sa'adu kwanci yanzu na duka ila ta rirriga shi sa'adu sa'adu sa'adu wannan yan sanda da na ce muku san haske mu ta mota sai suka rirrike ni sai guda ya ce wannan da kake magana ba ya da rai da ya ce mana haka da na yi wata zabura sai da suka taro ni ka zo aka samu cikin ambulance wannan na je na kware shi sun lallabe shi nake ca sa'adu tashi tashi tashi tashi bai da alamun tashi tunda ni talman na zabura har sai ma da suka samu ni menota a cikin ambulance ɗin an kwa kenan don ka in bi daji wannan har muka zo likita da an samu ni ruwa wannan na karin ila tasowa da ni da su ila zuwa ila kware shi ni gare ni ban san mutuwa ba bai mutu ba kawai kwana ne yake mula haka nan mula a cikin likita wannan ke samu na kira babana na faɗa mashi yanzu zuwa can minti biyar daga ko ina waya sai da aka aka amsha wayoyi na aka kam wayoyin shi da nawa gare ni suke sai da aka kai aka amsha wayoyi wannan ala ta kira da ko ina sai zuwa can da Maryam Abasu ta yi kira ta ce a bani ta tambaye ni na kira uwaye na na faɗa musu uwayen mu kwamni da mamashi da babana osu ɗaya ubansa ɗaya dan namiji dan mace muke da shi yanzu na ce eh na kira na haɗa musu sai ta ce nan za are sai na ce a'a ba a shi nan ne ban ma yarda bai mutu ba gida za mu taya gida za mu taya sai ta ci to ba lai aka ta turo min motoci da bnk eh, da ac da komi aka zo aka ɗauke mu aka kawo mu kano deja ko da muke zuwa kano dama na faɗa ma uwayen mu sun zo kano suka tarbe mu to masu saurare abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin zahara aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc da ke sallama da ku ai hutun ƙarshen mako na Ba yau da malalaci.